Adadin basussuka da Najeriya ta ciwo da ya hada da na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohin kasar 36 hade da babban birnin tarayya kasar da ya kai naira triliyan 31 da biliyan 9 kwatankwacin dala biliyan 85 da miliyan 897 kamar yadda alkalman kididdiga daga ofishin kula da basussukan kasar wato DMO suka yi nuni. Lamarin da wasu 'yan kasar ke alakanta da karin da aka samu a farashin man fetur da wutan lantarki saboda sharadi da babban bankin duniya, bankin bada lamuni na IMF suka aka bayar. Honorable Abubakar Yunusa Ahmad mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya yi bayani akan batun adadin basukan da Najeriya ta ciwo. To alhamdulillah shi sha'ani na zamani da in ya taho haka ake rungumar shi don an ce zamani kusan riga ne kuma shi zamani yanayi ne na Ubangiji. Halin da muka shiga ne a yanayin ƙasa ko duniya baki ɗaya. Kaga ko da Najeriya tana daga cikin yanki na duniya ba da za a yi a gujewa wannan yanayi. Allah hakika yanayin abin nan dan mutum ya dibe shi daga sama zai ba shi damuwa najeriya mun samu kanmu a wannan hali wannan bashi idan aka kalli yanayin ita dmo ta bada ya fa shafi gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohinmu talatin da shida da kuma ainihin birnin tarayya ita na gwamnatin tarayya mun san yadda suke da yake mu mun san yadda suke tafiyar da nata amma na jihohi kuma tsarin mulki ya ba gwamnoni daman sarrafa harkoki na jihohi wa'annan su ne suke yin gaban kan suke coba shi kusan ƙarin nan da aka samu ba zai rasa nasaba da sauran ɗaiɗaikun gwamnoni cikin talatin da shidan nan da suka ciwo suka da suke kan ciwo wanda har yau suna kan ciwowa. Wanda jama'a suke kuka da shi shine sabisin def din ya kusa daidai da revenue din mu. Kuma sannan masu shigowa da ma'adinan nan da shi fetur din nan ɗaiɗaikun mutane wanda subsidy da gwamnati ke basu nan su ake biyawa. Shi ma masanin tattalin arziki Kasim Garba Kurfi yayi tsokaci a kan wannan lamari. Wannan karo cin bashin shi ya ja mana wannan halin da muka samu kamar. Wato kin san babban matsalar su guda ne. Su su lokacin da suka zo suka faɗi aka samu ƙari ya kamata su bambanta abubuwa tun da bashin ɗin in dola ne kawai bashin mu automatically zai daga kin amso bashi a biliyan ɗaya dala tana kan naira ɗari uku kin ga sai ki ce ana bin ki naira biliyan ɗari uku to gobe sai kika canza dala ɗin sai kika ce dala ɗin maimakon ɗari uku ta koma ɗari hudu so automatically yiwa bashin ki ya karu da sati three maimakon ki ce yanzu ana bin ki bashin naira biliyan ɗari uku za ki ce ana bin ki bashin biliyan ɗari hudu ba dan kin karo bashin ba kawai dan abin da kike amfani da shi ki sau dala ɗin ya canza dama da kin je amso bashi za a baki ka'ida yaushe zan baki kuɗi kuma ki rika ɗiba kuɗi kina sadaka in dai an na baki kuɗi sai kin ga min mi daki da su amma dai da ƙasar mu za ta zauna ta jibi abin da ya kamata mu yi wallahi waɗannan al'amuran da za su zo su wuce muna da abubuwa da dama da za mu iya da mu samu kuɗin nan amma mun kasa mai da hankalinmu a kansu alƙalman ƙirƙirgan watan maris dai sun yi nuni da cewa an ciwo bashin naira triliyan 28 da biliyan 628 alƙalman ofishin Diamo dai sun bayyana cewa an samu samu ƙari a basussukan da naira triliyan biyu da biliyan ɗari uku da tamanin da ɗaya saboda rancen da za a biya buƙatar gibi da aka samu a kasafin kuɗin shekarar dubu biyu da ashirin da aka yi wa garan bawul na dala biliyan uku da miliyan ɗari uku da sittin wanda aka karɓo daga bankin bada lamuni na IMF da sabbin basussukan cikin gida wanda ya ƙunshi bashin sukuk na naira biliyan ɗari da sittin da biyu da miliyan ɗari biyar da hamsin da bakwai da takardar yarjejeniya na promissory notes da kuma haƙoƙin masu fitar da kaya zuwa wajen kasar. Ofishin Diamo dai na sa ran cewa yawan basukan da ke kan gwamnatin Najeriya zai karu la'akari da ƙari a basukan cikin gida da kuma kuɗaɗen da za su shigo daga babban bankin duniya, bankin bada lamuni na IMF, bankin bunƙasa addinin musulunci da bankin raya ƙasashen nahiyar Afirka wanda aka karɓo domin aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2020. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.